أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ورب إن الشيطان كان للإنسان أدو مبين وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين ربكم أعلم بكم إن يشاء رحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك بالكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا نفورا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin sha bakwai ga watan ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da takwas ya dace da sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta arba'in da ɗaya zuwa arba'in da tara suratu yusuf alaihi salam insha allahu ta'ala waɗannan ayoyi suna mana bayani game da fitowar annabi yusuf alaihi salam daga gidan yari kurkuku mun riga mun gabatar da bayani akan wasu matasa guda biyu waɗanda suka nemi annabi yusuf alaihi salam ya fassara musu mafarkai da suka yi wato a lokacin da suke cikin kurkuku قال أحدهما إني أراني أعصير خمرا ɗaya daga cikin waɗannan matasa yake gaya ma annabi yusuf alaihi sala. na yi mafarki na ga kaina ina matan giya wa qala al-akhar ɗaya fursunan kuma yake ma annabi yusuf alaihi sala, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza na yi mafarki ina gani ina ɗauke da wata waina a kaina ta akulu tsayru sun tsuntsaye suna ci daga wannan wainan nabi yusuf alaihi salam bai ba da amsa ba sai da ya gabatar da wa'azi ga waɗannan matasa ya nuna musu muhimmancin addinin musulunci ya faɗaitar da su kafin nan ya gabatar da fassarar mafarkan nasu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yace ya sahiba yasjin ya sahiba yasjin amma ahadukuma fa rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ya fahi bai sajini ya ku abokan zama na na kurkuku amma ahadu kuma ɗaya daga cikin ku fa yasi rabbahu khamra wato zai rika shayar da mai gidansa giya zai fita daga kurkuku har ma kuma ya samu wato aikinsa ya to yana shayar da ainihin wato mai gidansa yana shayar da shi giya sayyiduhu idan aka ce rabbahu ana nufin sayyidahu wa huwa milkuhum ana cewa sarkin wannan garin babban sarki kuma ya dace da fassarar ayoyin alkur'ani kamar yadda bayani yake tafi a gaba annabi yusuf alaihi salam ya fassara musu mafarkin na farko zai tsira zai kukuta daga fursuna zai samu kukuta daga kurkuku har ma ya koma yana shayar da ainihin sarki yana shayar da shi giya wato mukamin sa kenan aikin shi ya rika ba mu sarki giya yana zuba masa saboda sarakuna suna da masu musu hidindimu da dama ko a nan kasar hausa za ka samu akwai wanda aikinsa shine ya ɗauki buta da rike masarki in zai je zai je ya bukata kowa da irin aikinsa wani kuma idan sarki ya hau kan doki ya zama shi ke rike linzami ko mutane na nan mukamai daban-daban da shi wannan annabi yusuf alaihi salam ya ce idan ya fita zai ci gaba zai samu mukami sai za ka ɗauka kamar kaskanci ne mukami ne babba a wurin sarki ya zama wato wannan shi ke zuba margiya idan yana bukata zai sha Ko ba abin mamaki bane ma a zamanin nasu giyan ba harin ba shi ala kulle halin ɗaya daga cikin waɗannan fursunonin da zai fita wa amma al-akhar annabi yusuf alaihi salam ya ce amma fa ɗayan fa yusmaru za a race shi wa Akulu tayru min ra'sihi kuma tsuntsaye za su dinga ci daga wato kwakwalwarsa har za a kai ga lokacin tsuntsaye za a race shi a bashi ya rube har tsuntsaye su zo suna cin kwakwalwarsa kaga ya fassara musu mafarkin su وبيع الأمر الذي فيه تستفيا hukunta al'amarin da kuke tambaya كنت تنبيع An riga أهوكم hukunta. ita ma wannan aya wato karatun da za mu yi a yau waɗannan ayoyi daga aya ta 41 zuwa 49 akwai abubuwan lura daban-daban har kamar goma sha shida waɗanda ya kamata mu kiyaye game da waɗannan ayoyi na alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya karantar da mu wani abu wanda shine abin lura na farko menene abin lura a nan abin lura ne annabi yusuf alaihi salam sai da ya musu ya ba su amsa annabi yusuf ya gabatar da alkhairi akan sharri kaga ya tashi fassara mafarki da ya gaya musu fassara mafarkin sai ya fara fassara mai kyau a ƙarshe ya kawo fassara mara kyau wato wannan da ka gani tsari ne wanda Allah da kansa ya karantar da mu ya zama a rayuwarka ka rika gabatar da alkhairi da'iman idan ma akwai sharri to kada zama shine a farko duk abin da ya zama akwai mai kyau akwai mara kyau a tare da kai to ka jinkirta mara kyau din ya zama shine a baya ka gaggauta kawo mai kyau wannan shine tsarin alqur'ani gaba ɗayansa tsarin alqur'ani in ka duba alqur'ani zaka gani taqdimul khairi taqdimul khairi ala shar a fara gabatar da alkhairi kafin sharri annabi yusuf alaihi salam ya fara fassara mai kyau kafin ya kawo fassara mara kyau misali a suratul haqqati wa amma man utiya kitabahu bi yamini a ranar kiyama Allah madaukake ce za ya fara bayani da wanda za a bashi littafin shi ta hannun dama kaga Allah ya fara bayani da waɗanda za su kira fa yaqulu ha umqra'u kitabiya can gaba fa sai ce wa amma man utiya kitabahu bi shimali amma fa wanda aka bashi littafi ta hagunsa fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya in ka gangaro su zuwa suratul zalzala nan ma haka faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara sannan yace wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara idan aka zo suratul qari'a fa amma man saqala mawazinu fa amma man saqalat mawazinu فهو في عيسى راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إذا كان جاء القرآن هكا الله سبحانه وتعالى يقال Allah idan zai magana akan alkhairi da sharri yana farawa da ne da alkhairi wannan shine karantarwar annabawan Allah shine abinda Annabi Yusuf alaihi salam yayi mutane biyu sun ga yamar mafarkansu wannan mafarkin yana da kyau wancan ba shi da kyau annabi yusuf alaihi salam sai ya fara gabatar da fassara mai kyau in ka dawo ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa haka rayuwarsa take manzon Allah in ka dubi tsarin rayuwarsa gaba daya zaka ga haka yake gabatar da magana misali akwai hadisin ubada bin sami tsarin wa'azin manzon Allah yace kunna ma rasulillah fi majlisin wata rana muna zaune a wani majalisi da manzon Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace tubayyuni ala alla tushriku billahi shay'an ku yi min mubaya'a ba za ku yi shirka da Allah da komai ba wala taznu ba za ku yi zina ba wala tasriku ba za ku yi saka ba wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba za ku kashe rayukan da Allah ya haramta a kisan su ba sai dai fa idan akwai wani haƙƙi wannan tsarin wa'azin manzon Allah duk wanda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam haka zai karantar da shi musulunci sai manzon Allah ya ce man waffa minkum wanda ya cika waɗannan abubuwan da na gaya muku ba ajruhu ala Allah ladan sai yana wurin Allah wa man asaba shay'an min zalika kaga ya fara magana da wanda ya dace wanda ya aiki da abin da manzo ya zo da shi ladan sai yana nan wurin Allah kaga ana nufin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن أصاب شيئا من ذلك فأوكب به wanda ya saba ma Allah ba yayi zina ko ya kata, aka bar ukuba a duniya fa huwa kafaratu lahu to shi ma a lahira wannan kafara ce gare shi Allah ba zai kama shi da laifin ba saboda Allah bai kama bawa da azaba iri biyu a yi maka a duniya kuma a sake maka a lahira wa man asaba shay'an min zalika fa sakarahu Allahu alayhi wanda kuma yi zina asirinsa bai tonu ba yayi saka asirinsa bai tonu ba fa amruhu ila Allah Maza Allah yake to alamarin yana wurin Allah nan ma maza Allah bai ce zai shiga wuta ba sai ce in sha'a afa an in Allah ya ga dama a lahirin ma zai ya masa wa in sha'a azzaba kaga a ƙarshe sai je jinkirta wato sharri sai zo karshe can sannan sai manzo Allah ya faɗa in sha'a afa anhu in Allah ya ga dama ya yi masa in kuma Allah ya ga dama ya masa azaba amma azabar sai an tura ta can haka maganar manzanni take hadisin yana sahih bukari. akwai wata riwayar kuma ta ubada bin samit yana cewa ashhadu anni sami'tu rasulullahi yaqul wallahi na ji manzon Allah yana cewa خمس صلوات افترضهن الله تعالى salloli guda biyar ne Allah ya farlanta kowace rana sallah biyar ne akan musulmi man ahsana wudu'ahunna wanda ya kyautata alwalan salloli biyar dinnan wa sallahunna li waqtihinna ya sallaci sallolin a kan lokaci wa a kan a ruku'ahunna wa kushu a khushu'ahunna ya cika ruku'in sallolin ya yi sallar da nutsuwa sai manzo Allah yake kana lahu ala Allah ahdun to yana da alkawari a wurin Allah an ya gafira lahu wallahi Allah zai gafarta mishi in ba Allah kaga ya fara faɗin mai kyau wa man lam yaf'al wanda bai cika waɗannan ka'idoji na sallah ba salloli guda biyar tana yiwa a zonan nasu baya yi da kyau ko kuma tana yiwa baya sallah a kan lokaci ko kuma tana yiwa baya cika ruku'u ko a gama sallar babu nutsuwa ana soshe soshe da sauransu to wanda bai kiyaye su ba manzo Allah yake fa laysa lahu Allah Allahi ahadin shi wannan dai bai da alƙawari wurin Allah wato bai da alƙawarin Allah zai gafarta shi wannan bai da alƙawari amma wanda ya cika wadancan yana da alƙawari sai manzo Allah yake in sha'a gafar lahu in Allah ya ga dama sai gafarta mishi ya ba shi ladan sallolin a ranar kiyama wa in sha'a azaba idan ku Allah ya ga dama sai mar azaba hadisin yana sahihu sunan abi wanda shi ke nuna cewar sallah tana da albarka mai yawa tun daga alwalanta ake fara samun albarkarta kai alwala mai kyau kai sallah akan lokaci ku duba muhimmancin sallah akan lokaci da zaran an ce maka lokacin sallah yayi kai kokari kai sallah sannan ya zama sallar ka cika ruku'u babu garaje ka cika ruku'u da sujuda ba sauri idan kai irin wannan sallah sau biyar manzon Allah ya ce Allah ya kulla alkawarin sai ya gafarta maka rana ɗaya kake nan to rana ku nawa kake sallah alkawari nawa ka samu wajen Allah na gafaran Allah in kayi da kyau amma in baka yi da kyau ba manzon Allah karshen magana sai ce azaba shi Allah ka kare ni mu lura da maganar Annabi Yusuf alaihi salam abu na biyu ita wannan aya ne annabi yusuf alaihi salam ya yi ƙoƙarin ya kawar da ishara annabi yusuf ya yi ƙoƙarin kada ya nuna wani daga cikinsu haka dai suna gaban shi amma da ke ɗaya daga cikinsu mafarkinsa ba yi da kyau annabi yusuf ya ce kai za ka fita daga kurkuku kai kuwa za a za a kashe ka maganar banza ce Allah baya son alfasha manzannin sa ma ba su son alfasha saboda haka annabi Yusuf alaihi salam ga ku a gaban shi amma ka ji irin amsar da yake ba su amma ahadukuma ɗaya daga cikin ku ai ai ya san waye ko ya riga ya san wanda ya ga mana mafarkin ga abin da ya faru amma duk da haka annabi Yusuf bai ce kai ba ɗaya daga cikin ku fa yasi rabbahu khayra khamra wa amma al-akharu ɗayan kuwa kaga ba a nuna shi ba amma yana nan a gaban annabi Yusuf alaihi salam wannan yana daga tsari na ladabi wanda manzannin Allah suke karanta da mu ya zama to musulmi a ko da yaushe ya zama to ne rufe asirin bayi kada ka zama mai bankaɗo sirrin mutum kada ka zama mai tona asiri mai fallasa ka zama mai kokarin kawar da kai da rufe asirin mai laifi shi ne abin da annabi Yusuf ya yi annabi Yusuf yana jin nauyin ya ce kai za a kashe ka wa amma al-akharu dayan gafa su suna gaban shi fa ka ji yadda yake bada magana sai in ka duba tafsirin ibnu kasir yana cewa walakin lahu lam yu'ayyinhu annabi yusuf bai ayyana shi ba li Allah ya hazana zalika saboda kada abin ya ƙara bakanta masa rai domin ga mutumin kwarai ya nuna shi da yasa ya ce za a kashe shi sannan kuma wannan ai al'amari ne na Allah wani za a abhamahu wani haza abhamahu saboda haka sai ya rufe magana bai nuna waye daga cikin za a kashe shi ba wannan haka halayen manzon Allah take yanda kaga halin annabi Yusuf alaihi salam baya tona asirin mai laifi haka manzon Allah yake idan da zaka tattaro hadisan manzon Allah ka karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga sahabbai za su yi laifi ga mutum zai yi laifi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya tashi ba zai kira sunan shi ba bari ba da misali akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah ke cewa ma babu aqwami yashtarituna shurutan baita fi kitabillah ya aka aka samu mutane suna kawo sharuɗan da babu su a alqur'ani babu su a hadisin manzon Allah manzon Allah yana faɗa haka dan ne wasu suke haka yana bukhari da muslim hadisin kuma ka san wanda ya magana Aisha ce amma mai hukunci ce Aisha ta yi kaza manzo Allah yace don me wasu mutane suke yin sharadin da babu shi a littafin Allah kaga ya koya sunanta saboda dai abin da ka aikata din nan yin sharadi ya saba ka'ida ko da dai ba abin kunya bane amma manzon Allah ya rufe ya sunanta akwai wani hadisin kuma manzon Allah ke cewa ma babu aqwamin yarfa'una absarahum ila salati ila samai fi salatihim me yasa wasu mutane suke daga idanunsu sama idan suna sallah ga kuma mutane a gaban sa? wani ne yake sallah ya daga ido yana kallon sama ya dauka ko wato Allah zai sauko da ijabar yana ganin ta maza Allah ke cewa dan me wasu ke daga idanunsu sama idan suna sallah ga mutumin a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya kira sunan shi saboda rufe asiri a wata riwaya ma balu aqwamin yatanazzahuna an shay'i afnahu don me aka samu wasu mutanen da suke tsarkake rayukansu daga abin da ni na aikata wasu ne suka zo suna tambayar ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa wanda hadda sai na ali a ciki manzo Allah yana dawowa aka ce masa ai da wani da wani sun taho ga ga tambayar da suke shine manzo Allah yake dan me aka samu waɗanda ke tsarkake kawunan su game da abin da ni nayi ni nayi aure an samu wani musulmi yana tsarkake kansa ba zai aure ba ni na yi bacci an samu wani musulmi da ke cewa shi zai kwana yana sallah duk dare ni na aje azumi an samu musulmi da ke cewa shi kullum zai yi azumi har ya mutu shine maza Allah ke cewa don ne aka samu waɗanda suke tsarkake kawunansu daga abin da ni na aikata kaga bai kira sunan su ba bai kira sunan kowa ba shi ma hadisin mutafaqun alaihi sannan akwai hadisin da manzon Allah ke cewa ma balu aqwamin yargabuna amma rukhisa li fi dan ne aka samu jama'a da ke kyamar abin da ni Allah ya min sauki a kansa kamar misali an maka sauki in zaka yi tafiya ka aje azumi sai wani ya ce ha ba yau ba zan aje ba ba shi kuma kamar manzon Allah ke cewa dan ne kake kyamar saukin da shi Allah ya wa manzon sa Allah ne ya ma annabi sauki kai kuma yanzu kana kyamarsa yanzu Allah yake ba daidai ba nan ma kuma annabi bai kira sunan kowa ba wannan riwaya tana sahihu muslim akwai hadisin kuma da manzon Allah ke cewa ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza dan ne yasa aka samu wadanda ke faɗin kaza da kaza da kaza shi ma hadisin yana sahihu muslim wannan ya nuna cewa annabawa suna kawai suna kauda kai ba sa fallata duk abin da ya zamanto akwai aibu tare da shi annabawa ba sa kira sunansa don haka yasa al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 15 shafin 107 yana yace fihi husnul mu'ashara bi irsal at-ta'zir wal inkar wannan ya karantar da mu kyawun zamantakewa in kana zaune da mutane kada ka zama kana aikata abin da zai ƙara ɓata ransu ko da ran ya ɓaci ka yi abin da zai sassauta musu maimakon abin da zai ƙara daga hankulansu wal inkari fil jam'i wala yu'ayyan wala yu'ayyan idan aka samu wani yayi laifi cikin jama'a to kada a nuna shi da yatsa wani yayi kaza wannan ba sunnar manzon Allah ba ce kaga wannan ya karantar da mu daga cikin wato na dubba na annabawan Allah annabawa suna kau da kai da duk abin da zai zamanto aibu ne ga musulmi don haka yasa annabi yusuf alaihi salam bai nuna wannan mutum ya ce kai ne za a kashe ka ba Allah ka samu iya koyi da ka. abu na uku da zamu lura da shi shine karshen maganar annabi yusuf alaihi salam ubiya al-amru fihi tastafiya an riga an hukunta al'amarin da kuke tambaya a kai wannan yana tabbatar mana da hadarin mafarki yana gamawa yake an riga an hukunta akwai malaman tafsiri da suke kawo kissoshi da labarai da ke nuna cewar lokacin da Allah Yusuf ya fassara mafarkin ga waɗannan matasa guda biyu wancan da ya ji ga hukuncin sa da eh, wato mafarkin sa ya nuna cewa za a kashe shi da ce a dama wa kanta ni ba wani farki ba shine sai Allah Yusuf ya ce al amru alladhi fihi tastafiya a riga an hukunta al'amari ko da kai ko ba kai ba amma hakikatan babu wani nafsi da ya tabbata daga manzon Allah zahiri abin da ya faru a nan shi annabi yusuf alaihi salam sun tambaye shi fassara mafarki ya kuma fassara fassaran akwai mai kyau akwai mara kyau saboda haka dan ya tabbatar musu ya katse ne tambayar mai tambaya saboda karshe bayan ya gama magana wancan zai iya kawo da tambayoyi ko akwai yadda zai yi wannan hukunci kisan ya kau da sauransu wata dabara kafa idan mutum ya ji aka ce mai wannan mafarkin naka ya nuna cewar gaba za ka mutu kana rufe baki zai ce to ko akwai wata yar hanyar da za a bi kuma kar a mutu din to irin wannan tambayar sai annabi yusuf yake kauda bai so a yi saboda haka yana gama ba da amsa sai ya dace qudiyal amru allazi fihi tastafsiya an riga an hukunta al'amarin da kuke tambaya a kai kaga in ya faɗi haka ya dace ya hana tun ne tambaya ne wata tambaya yaya kaza zai faru ya za a yi mu hana kaza ya karya auku ya riga ya hana ya nuna cewar idan aka fassara mafarki huwa waqi'un la mahala matukar an fassara mafarki to wannan abun fa sai ya auku ba makawa wannan ya samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin abu razin al-uqayli wanda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر mafarki yana kafan tsuntsu mafarki yana kafan tsuntsu kafin a fassara wato abin da manzon Allah ke nufi mafarki kamar abu ne da ke rataye da kafan tsuntsu kafin a fassara kaga kenan bai tabbata ba saboda in ka lura da tsuntsu idan yana tafiya yana shawagi a sama kafafunsa ba su ba su tabbata wuri guda saboda haka wato kamar mafarkin idan yi mafarki kamar lilo yake bai riga ya tabbata ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa idza ubdirat waqa'a amma da zaran an fassara to mafarkin sai ta faɗo mafarkin sai zai faɗo saboda haka sai manzon Allah yake wala yaqusuha illa ala wadin aw bi ra'yi kada mutum ya gaya ma kowa mafarkin da ya yi mai kyau sai dai masoyinsa ko wanda zai fassara mishi ba kyau ka rika gaya wa mutane mafarkai babu kyau idan wani ya fassara to yana aukuwa kan irin fassarar da aka yi kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga Allah ya gama fassara yana gama fassara sai ya ce qudiyal amru alladhi fihi tastatiya an daga an hukunta al'amarin da kuke tambaya akai al-imam samakhshari a littafin al-fatihi garib al-hadith wal asr yana fassara kalma ta kalmar da ta zo cikin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam yana littafinsa garibul hadis yana mujallal na shafin ɗaya laysa ma'ana anna kullama kullaman abbara waqa'at alama abbara ba wai ana nufin duk wanda ya fassara mafarki mafarkin zai auku akan yanda ya fassara ba walakin idza kana al-abiru awwal aliman bi shurut al-ibara amma idan ka samu wani kace ya fassara ma mafarki wanda kace ya maka fassara mafarki ya zama ya san sharuddan fassara Fattahada ya dage yayi kokari wa adda shara'iqaha ya kiyaye sharuɗan fasar mafarki din wa wufiqa sawab ya dace da ainihin gaskiyar yanda ya kamata a fasara wannan mafarkin fa hiya waqi'atun ala nasa don haka wannan mutumin fassaran da ya mafarkin ka shine zai tabbata nuna gaire ko da ka samu wani a gaba ko da ya fi kan ilimi fassarar ba zai tasiri ba wannan yana zuwa cewar in dai an fasara mafarki yadda ya dace to fa mafarkin nan yana tabbata wanda ya zo cikin sharh sahih muslim na al-imam nawawi a cikin na goma sha biyar shafi na talatin wato mafarki in dai an fassara shi to ba makawa zai auku yanda aka fassara din haka zai auku bare annabi yusuf alaihi salam annabin allah babu wani wanda zai fassara mafarki wanda ya fi shi babu mai fassara mafarki wanda ya fi shi a wannan lokaci shi ya sa mahaifinsa ke faɗa lokacin da ya mafarki yana yaro ya gaya masa cewa nan gaba Allah zai maka arziki da ilimi na fassara mafarkai annabi Yusuf ya riga ya fassara musu kuma ya san kansa shi annabin Allah saboda yi yasa sai ya ce qudiyal amru allazi fihi tastafiya kar ma ku yi tunanin akwai makawa yanda na fassara mafarkin nan aka zai auku to mu je aya ta gaba وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث بالسجن بضع سنين وقال للذي ظن أنه ناج منهما النبي يوسف عليه السلام ya yi magana da wanda ya tabbatar da cewa ya tsira daga cikinsu ai su ya tsira ɗaya ya kubuta wanda ya kubuta shi ne wanda ya mafarki yana matsayin jiya. sai aka ce ai zai zai kubuta zai fita daga gidan yari sai zai koma yana zuba wa sarkin gari jiya. to kaga wannan ya tabbata shine wanda zai kubuta shine wanda zai tsira a tsakanin waɗannan matasa guda biyu annabi yusuf alaihi salam sai ya gaya ma wannan din ya ce masa uzkurni inda rabbika ka ambaci labari na a wurin mai gari mai iko da kai wato wajen ubangidanka idan ka tafi gaban babban sarki to ka bashi labari na da annabi yusuf alaihi salam uzkurni inda rabbika gaya masa labari na fa alfahu shaytanu dhikra rabbih sai shaytan ya mantar da wannan fursuna din game da sanar da mai gidansa dangane da labarin annabi Yusuf alaihi salam to tun wannan ya manta me zai faru wallahi zai sace sai shi ne bifu afini annabi Yusuf alaihi salam sai ya tabbata a cikin fursuna yan shekaru babu wani wanda ya tabbatar da yawan shekarun da annabi Yusuf alaihi salam ya yi a cikin fursuna illa dai malamai ke ta bayyana fahimtar su wasu kuma ana ciro labarin da yanda ya taho cikin ahlul kitab amma dai alqur'ani ko ta bakin manzon Allah babu inda aka samu yawan shekarun da annabi yusuf alaihi salam ya yi da yawa suna cewa ya kai shekara goma sha biyu yana cikin gidan yari Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ba illa dai ya ce ya daɗe a gidan fursuna annabi yusuf annabi Allah abin lura a nan na hudu game da wannan aya shine adamul ya'ab annabi yusuf alaihi salam ya shiga gidan yari ya shiga kurkuku amma bai yanke tsammanin zai fita ba bai yanke tsammanin zai fita ba wato wannan yana nuna cewar idan mutum ya sa aka hukunta mar aka daure shi aka kai shi gidan yari bai kamata ya yanke tsammani ba kaga dai annabi Yusuf ba shi da wata gata a gare in kana magana akwai mai gata to annabi Yusuf ba shi da wata gata a gare ba wanda ya san shi dama can bawa ne shi a yanda mutane suka dauka an saye shi ne a matsayin bawa waɗanda suka saye shi nan su suka kawo su fursuna to kaga kamar ba da wata hanyar da zai fita saboda haka wannan abin da annabi Yusuf ya yi ya karantar da mu kada mu yanke tamanin rahamar Allah ko mi kunci ko mi tsanani da muka samu saboda haka yasa annabi Yusuf ya haka in ka lura kamar yana cewa ne in ka je ka gaya ma babban sarki labari na saboda a sake duba na. don sau da yawa alkali kan yi hukunci daga baya a gane kuskure tunda alkali ba mahalici ba ne alkali dan adam ne yana iya kuskure saboda ka ba daidai ba ne a ce akwai wani kotu wanda idan an yanke ƙara shi ke nan kai dai Allah ya isa babu wannan kotu babu shi annabi Yusuf alaihi salam ya kai kukansa ga shugaban kasa gaba daya in ka lura wannan babban sarkin shine shugaban kasan gaba daya annabi yusuf ya ce a je a gaya masa ga halin da yake shi kaga ya nuna cewar idan ma karam eh, kotun da aka yanke ma kara eh, an hukunta al'amari ya zama an nuna cewar ba hanyar da za a yi ka samu tsira kar ka yanke kamani kai ta kokari abun lura na biyar shine daidai ne mu rike sabar babu dan adam da ya kai annabin Allah gata babu shi annabi Yusuf yana iya cewa Allah fitar da ni daga kurkuku amma ka duba yadda annabawa suke da wato kunyar Allah subhanahu wata'ala yana iya faɗa kuma da ya faɗa an gama amma suna kunyar Allah suna ganin sun da sanin Allah yake musu jarabawa in sun yi haka sun faɗi to amma sai ya riki sababi saboda sababi sunna ba laifi ba sababi shine shi ne wannan zai fita daga gidan yaji in ka tafi ka gaya wa sarki labari kaga an samu sababi an samu sababi sannan kuma annabi su zai ci gaba da addu'a wajen Allah subhanahu wata'ala faman ankara al-asbaba lam yastaqim minhu tawakkul sababi wato ka'ida ne ga tawakkali ba yadda za a yi kai tawakkali ba tare da tarihi sababi ba kamar yadda bayani ya gabata annabi yusuf alaihi salam ya yi riko da sababi ya nemi alfarma annabin Allah yana cikin fursuna yake neman alfarman wani don haka wannan babban darasi ne gare mu to anan akwai kamar wata tufka da warwara wanda shine abin lura na shida wanda wasu ke ganin kamar wai akwai ayat da ke karo da juna misali qudiya amru alladhi fihi tastafiya maganar annabi Yusuf ta karshe ga waɗannan fursunoni an riga an hukunta al'amari kaga idan ku an riga an hukunta al'amari to yanzu kuma ga annabi suke cewa eh, ake cewa zanna annahu najin minhum Allah ya samu mun can an ce qudiyal amru lokacin da annabi ya fassara mafarkin wannan da na wannan sai sai an gama hukunta al'amare. amma nan kuma sai aka ce wa qala lil ladhi zanna annahu najin minhum annabi sun yana gaya ma wanda ke zaton ya ya kubuta kaga kenan akwai cewar akwai alamar annabi Yusuf shi kansa yana zato ɗaya ne ya kubuta bai ma tabbatar da waye kubuta ba sai kuma an ce an hukunta sai ka ɗauka kamar akwai atanaqud babu kana mutane suna fassara azannu da shakka kuma ba haka bane abinda annabi Yusuf ke ce wa qala lil ladhi tayaqqana annahu najim minhuma hmm. wannan kalma ta azannu anan ba zato bace annabi yusuf ya yi magana da wanda ya tabbatar ya kubuta ba wai yana zato ba kar ka ɗauka azzannu anan ya zo da ma'anar zato saboda kalmar ta azzanu tana zuwa da matakai daban-daban anan matsayin annabi yusuf ya tabbatar ne ta ati bi ma'anar yaqin min haythu buga in ka karanta larabci zaka ga akwai kalma ta azzanu inda take zuwa da zato akwai inda take zuwa da yaqini ba zato ba kamar misali a suratul haqqa da muka karanta fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin kitabiya a ranar kiyama an baka littafi kanun dama sai kace cewa ina zaton za a bani littafi na dama ina zaton zan samu kyakkyawar kitabi ba wanda yayi rayuwa akan zato ya mutu baya shiga aljanna ashe ba zato bane yaqini na tabbata ni zan haɗu da Allah kuma zan samu sakayya mai kyau shine ma'anar inni zanantu anni mulaqin hisabiya haka ma yadda ya yazo cikin suratul baqara قال الذين يظنون انهم ملاقو ملاقو الله waɗanda suka tabbatar za su haɗu da Allah wato azzannu yakan zo da ma'anar yaƙi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan wa qala lillazi zanna annahu najin minhuma wato annabi Yusuf ya yi magana da wanda ya tabbatar ya tsira ba wani yana zato ba kar ka fassara shi akan akan lafar zato shine ya kadauki kamar akwai at-talaqu tsakanin qubiyal amru da fihi tastafiyan da kuma ayan nan da ta zo ta gaba abu na bakwai akwai da yawa malaman tafsiri suna fassara wannan aya da hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law lam yaqul yusuf al kalimata allati qala in ba dan annabi yusuf alaihi salam ya faɗi wannan kalma da ya faɗa a cikin kurkuku ba ma labisa fi sijni tula ma labisa da bai daɗe a cikin kurkuku irin dadewar da yayi ba wato Allah ya yi horo ga annabi yusuf saboda wanda magana da ya yayi yace uzkurni inda rabbika ka ambace ni wurin wato mai gari idan ka tafi wurin ubangidanka ka gaya masa labari na haitu yabtagi faraja min min gairin ghairillah idan annabi su zai ce idan ka je ka gaya wa mai gari wato ka gaya wa ubangidanka labari na saboda in samu in tsira da ake cewa wato annabi yusuf yaya ba zai nemi sanar da Allah ba sai dai ko mai gari wannan yasa sai Allah ya mar horo wannan hadisin ko da ka gan shi hadisin bai inganta ba عند ان كاتب تفسير ابن كثير يأتي وهذا الحديث ضعيف جدا أن حديث ينا دروني قري النبي يوسف عليه السلام abin da ya aikata ba laifi bane a wajen Allah a littafin majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal 15 shafin 110 fa kaifa yakunu qad ansa shaytan yusuf dhikra rabbi domin akwai waɗanda ke fassara karshen kuma sura karshen ayan kai fa ansahu shaytanu dhikra rabbih wato sai suna fassara lamirin yana komawa ga annabi Yusuf alaihi misali wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhum inda rabbika annabi Yusuf ya gaya ma wannan fursuna wanda ya tabbata cewa ya kubuta lokacin da zai fita sai ya gaya masa cewa ka ambaci labari na gurin gurin mai gari sarkin gari to sai aka ce fa an sahu shaytanu zikra rabbi shin lamirin yana komawa wa sai wasu na fa lamirin ga annabi yusuf shaytan ya mantar da annabi yusuf ya wato ya tuna Allah da ya zama yana tuna mai gari falabisa fi sijni bid'atin saboda haka yasa Allah ya hore shi ya zauna a kursuna na wasu shekaru kafin ya fita wannan kalmar da ya faɗa wato ne ne wannan ba gaskiya bane ba shi wato da aka ce fa an sabu shaytanu zikra rabbih an ansa shaytanu naji zikra rabbi, wancan bawan da ya fita wato dan fursuna nan wanda ya nuna cewa ba za a hallaka shi ba ya fita daga fursuna to shi ne wanda ya manta ya tunatar da mai gida ya tunatar da mai mallakarsa tunda bawa falamma nasiya lokacin da ya manta a dalilin mantuwarsa sai annabi Yusuf ya zauna a gidan ya dade domin da an gaya masarki ba mamaki da fitan annabi Yusuf alaihi salam ya kasance cikin gaggawa ibnu tariya yace wallazina qalu zalikal qawl qalu kana al-aula an yatawakkala ala Allah masu fassara ayar nan da irin wannan fassara din akan cewa annabi Yusuf ne ya manta Allah ya manta ya kira sunan Allah wato shedan ya sa annabi Yusuf ya manta ya tuna Allah sai yana tuna mai gari masu yin irin wannan fassara abinda suke cewa annabi Yusuf bai dogara ga Allah ba ya koma dogara ga sarkin gari wala yaqulu uzkurni inda rabbika falamma nasiya an yatawakkala ala rabbih tunda annabi Yusuf ya manta ya dogara ga Allah juziya bi nafsihi fi sijni bi shine sai Allah ya marka kayya akan wannan laifi da ya aikata sai ya ƙara mara yawan shekarun da zai zauna a gidan yari Shi ne malamin ya ce fa yuqal idan ma aka ce abinda annabi Yusuf yayi bai kira Allah ba bai ambaci Allah ba ya ce a gaya ma sarki wannan ma ba laifi bane saboda abinda annabi Yusuf yayi a nan yayi riko da sababi ne riko da sababi kuma bai saba ma shari'a ba riko da sababi ba laifi bane ma yunaqidu ma yunaqidu tawakkul abinda annabi Yusuf ya faɗa tun a baya yana cewa inil hukumu illa lillah babu wani hukunci babu mai ikon yayi hukunci face Allah yana yin wa'azi da wannan kalma a gidan yari to ya za a ce kuma yanzu ya manta Allah wanda ke wa'azi a gidan yari wa aiban fa Yusuf qad shahida Allah lahu annahu min ibadihi al-mukhlasin annabi Yusuf ya riga ya samu shaidar Allah yana cikin waɗanda Allah ya tsarkake su wal mukhlis la yakunu mukhlisan ma'a tawakkulihi ala ghairi ya za a yi annabi Yusuf ya dogara da wani sannan kuma Allah ya tsarkake shi kaga ya nuna akwai asalaku ba zai yiwu ba fa inna zalika shirku idan aka ce annabi Yusuf ya dogara da wani shirka dogara da wani Allah shirka wa Yusuf lam yakun mushrikan la fi ibadatihi wala fi tawakkulihi ba inda zaka samu hujjar cewa annabi Yusuf ya taba aikata wani abu na shirka ko da ta wajen ibadarsa bal qad tawakkala ala rabbih fi fi'li nafsi aikin da shi kansa yayi ya dogara da Allah yace wa illa tasrif anni kaidahunna afu ilayhinna wa afu min al-jahil kaga azabi ku ya dogara ga Allah ga aikin da shi yake fa kaifa la yatawakkalu alaihi fi af'ali ibadi. bare kuma a ce aikin wani a ce azabi ya dogara da wani Allah ba zai yiwu ba saboda haka anan annabi yusuf alaihi salam abin da ya aikata laisa fihi illa mujarridu ikhbarin malik bi kawai a gaya ma sarki labarinsa li ya'lama halahu saboda ya san halin da yake ciki li ya tabayyana al-haq saboda gaskiya ta bayyana saboda an kai annabi yusuf gidan yari an kai shi fursuna akan cewa yayi fyaɗe ma matar babban mutum akan haka aka kai shi kaga yana buƙatar a wanke shi saboda mai wa'azi ne idan ya fito yana wa'azi bai samu kariya daga wannan tuhuma da aka mai ba to akwai sauran na kasa tare da shi to sannan kuma a nan malamai suna cewa akwai hikima akwai hikimar da ta Allah ya yi nufin wato shi wannan fursunan da ya fita ya manta ya gaya ma sarki labarin annabi Yusuf alaihi salam hikimar ita ce da dai a ce annabi yusuf alaihi salam an riga an gaya ma sarki labari sarki ya riga ya kira annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf ya tafi daga baya sarki sai ya yi mafarki ya za a yi a samu annabi yusuf kaga samun shi zai wuya to sai Allah ya yi nufin shedan ya mantar da wannan wato mutumin da ya fitar dan fursunan bai gaya masarkin ba ya manta har aka kawo lokacin da ya dace a nemo annabi yusuf alaihi salam wanda idan aka yi mafarki shi wannan ya san ina zai samu annabi yusuf saboda ya san ya bar shi a gidan yayi fa abqahu mudda aqwa li muhimmatin akbar saboda ka sai Allah ya kyale annabi yusuf a gidan yayi zamansa ba a tsara ba ce saboda yawan lada yake samu duk musiba idan ta samu musulmi kafara ce gare shi Allah yana rubuta masa lada sannan kuma lokacin fitansa ya zo akan dacewa da lokacin da jama'a suke bukatar taimako irin nashi fa abqahu hatta yusahhil ar-ruju'a ilayhi saboda Allah ya kawo saukin yadda za a yi a dawo ga Annabi Yusuf alaihi salam abu na takwas wannan labari yana nuna mana cewar a ƙasar Masar ba su da ka'ida na yawan tsauri don wani abu da ya kamata ka lura duk inda ka ga an yi maganar fursuna a cikin Alƙur'ani to Misra sun daɗe da wannan tun zamanin annabi yusuf alaihi salam har aka zo ga zamanin fir'auna idan an saka mutum a gidan yari to ba a cewa zaka shekara biyu ko uku babu ranar Ɗauyi ɗauri rai da rai ne zaman dindindin in ka dubi wato suratul shu'ara abinda fir'auna yake gaya ma annabi musa alaihi salam yana mar barazana la in katabta ilahan ghairi قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون ينا برازنا قال موسى عليه السلام ينا شوى إذا هركرك وانا ba بوسى وانا باني با سينا ساكا شكي وانا دا أكتوي wato sun ɗauki fursuna a matsayin wuri ne na tsara mutane babu ranar fita wanda idan an sa mutum a fursuna to ba zai fita ba yasa annabi Yusuf ya dade a gidan fursunan dam domin dama babu ranar fita wato idan ba ka daina wa'azin da kake bane Fir'auna yana gaya ma annabi Musa alaihi salam to lallai zan sa ka a gidan yari min al-mas'ulin ka zama kana cikin wato tare da waɗanda aka tare waɗanda suke cikin kurkuku fal maqsud tafsir Musa bi da sijn wato Fir'auna yana barazana ga annabi Musa da ainihin wato tsoron rayuwa irin na gidan yari a wancan zamani rayuwan kurkuku a zamanin fir'auna rayuwa ce mai munin gaske shi sa ake ga manar musa in baka daina ba zan kai ka can saboda zuwa gurin bala'i to ka duba annabawan Allah sun samu jarabawa da irin wannan sun samu jarabawa da irin wannan hali mu karanta aya ta gaba wa qala al-malik wa qala al-malik وجعلنا على سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وابتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون وقال الملك ميغري شركي wannan ya nuna maka cewar akwai bambanci tsakanin sarkin garin da mai gidan annabi Yusuf alaihi salam gidan annabi Yusuf Allah yana kiransa da wani suna al amma ga shi yanzu an ce wa qalal malik yanzu babban sarki kenan babban sarki ya gaya wa jama'ar fadansa inni ara sab'a baqaratin simani ni na ga wasu shanu guda bakwai wato masu jiki masu kiba ya inna sabu'ul ijafin wasu kuma shanun guda bakwai ramammu suna ce su ba yi mafarki wa sab'a sunbulatin kuma yi mafarki na ga zangarniyan hatsi guda bakwai kudurin koraye wa ukhara ya bitati da wasu kuma zangarnoyin wato busassu ba koraye ba ya ayyuhal mala'u ya ku yan majalisa na abduni bi ma'ana akhbiruni ku bani labari in ru'ya ya game da wannan mafarki da nayi in kuntum li ru'ya ta'burun in kun kasance masu fassara ga mafarkai in dai kuna iya fassara mafarki to ku fassara min wannan mafarki da ne wannan ya nuna cewar babban sarkin gari ne wanda shi ne abin lura na tara dan in ka dubi suratu yusuf za ka riga ganin ainihin wanda annabi yusuf ya zauna a gidansa ba a taɓa kiransa da almaliku ba sai dai a kira shi al'aziz ya nuna cewar al'aziz dunan malik mai gidan annabi yusuf alaihi salam darajarsa ba ta kai na sarkin garin ba yanzu sarkin gari ne ya wannan mafarki abu na goma da zamu lura da shi sarki mafarkin da ya yi irin yadda lafazin da ya amfani da shi da ya ce inni ra'aitu sab'a bakaratin simani na yi mafarki na ga wasu shanu guda bakwai masu kiba bai faɗa ka ba inni ra'aitu da inni ara da bambanci inni ra'aitu kaga idan yace inni ra'aytu abu ne wanda ya riga ya faru ya riga ya yi mafarkin an sigatul madi sai ya kauda kai ga sigatul madi yace ra'aytu wannan kuma ya koma ga siga ta al-mudari wanda ya nuna yana gani listihdari sura wa ta'ajjub minha yana so ya nuna wa ‘yan sa sura abin da ke gani saboda mamaki masana harshen larabci suna cewa akan yi amfani da haka mutum yakan yi amfani da al a maimakon al-madi saboda karfafa al'amari a tsari na larabci amma ba mu magana larabci muke ba ka lura da yadda ayar ta zo yana cewa ni ina gani ya ga ya yana iya ɗaukan ma'anar ba sau ɗaya yayi mafarkin ba yana iya ɗaukan wannan ma'ana duk da cewar a larabci ba mamaki sau ɗaya mafarkin amma saboda mafarkin yana da muhimmanci bai fita a ransa ba shi yasa yake gaya musu haka kuma wannan yana nuna cewar sarkin nan yana kamanta adalci wannan sarkin da ya zamani da annabi Yusuf alaihi salam ya nuna cewa yana kamanta adalci Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa irin wannan mafarki ga mutane masu adalci a mulkin su idan mutum yana kamanta adalci a mulkinsa idan akwai wata musiba da rasa uku Allah subhanahu wa ta'ala yakan ba wai dole bane yakan sanar da shi ta hanyar mafarki yakan sanar da shi ta hanyar mafarki kuma mafarkin zai zo ta inda zai kawar mata shakkan cewar wannan sako ne daga Allah subhanahu wa saboda mafarkin zai zo a yi ta akai a kai yi mafarki ba so ɗaya ba misali ka kwanta jiya ka yi yau ma ka yi ya zama ka abin ya kai sau uku ko hudu biyar kuma yana zuwa maka a siffa iri guda kaga kana abin zai zauna maka a rai za ka riga ganin wannan yana bukatar a samu wanda zai fassara shi akwai wani sarki da aka yi a tarihin musulmai wanda nake so in ba da misali da shi wanda ya kamanta ya kamanta abinda ayar da take mana nuni shi a ara a baqaratin ni ina ta gani ya nuna cewar mafarkin ba sosai bane kamar mafarkin an yi shi ba sosai ba yanda ainihin lamirin kalmar da ya amfani da ita eh, wato lamirin ya nuna akwai sarkin da ake kiransa Nuruddin Mahmud Zanki Nuruddin Mahmud Zanki wannan wani sarki ne wanda aka yi daga cikin sarakuna da suka wuce na musulmai daga shugabannin da aka yi a tarihin musulunci idan kana neman masu adalci kana neman shugabanni na kwarai kana neman shugabannin da arna sun fi jin tsoron su domin ana cewa shi wannan sarki wato yana daga cikin sarkin da nasara suka fi wahala a hannunsa cikin sarakunan da musulmai suka yi a tarihi wato mutum ne mai kamanta adalci ga rayuwa na jihadi Allah an tara uyunu mislahu in ji al-Imam Zahabi yana da wahala idon dan adam ya ga sarki da ya samu falala mai yawa wato a sarautarsa kamar wannan sarkin da ake kiransa Nuruddin Mahmud Zanki wannan yana cikin siyaru a alamin nubala al-Imam Sa'di ya bada tarihinsa yana nan shirin shafin da biyu. yana da Ya yayi karfi lokacin yana da karfin gaske kusan a duniya babu mai ƙarfi kamar sa kuma yana da adalci ga kuma riƙon ibada yana da ibada yana da adalci ga son jihadi wanda ma yake cewa shi addu'arsa wanda ke tare da shi yana bada labari yace wannan sarkin addu'ar da ya fi riko da ita ita ce Allah ka sa in yi mutuwar shahada sannan a kiyama idan za a ta gani a rika ciro tsokan nama na daga cikunan wato dabbobi da kuma cikin tsuntsaye wato shi bayan ma an tafi jihadin kar ma a jin da gawarsa shi roƙon Allah da yake dabbobi da tsuntsaye su cinye nama saboda a kiyama wannan zai zama daraja ce gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sha'awar haka mu Hamza lokacin da aka yi yakin Uhud wato ba idan mutum ya riga ya rasu gawarsa dan ka samu wani shi ba komai bane kamar yadda Asma'u take faɗi wai idan an riga an yanka akuya to fitan ta mai cutar da ita ko akuya tana jin zafin fiɗa bayan an gama an yanka ta la yadurru shata sabquha ba'da sabqiha bayan an riga an yanka akuya to fidan ta baya baya da ita in dai mutum ya riga ya mutu duk wani abin da za a maga wasu aikin banza ne bai cutar da shi amma zai kara mar daraja a wajen Allah a filin hisabi a ranar kiyama wane yana hitowa daga kabari sai shi a fito da wannan tsoka daga tsuntsu wancan daga dabba a tara guda sai a ce Muhammad tashi kaga dai in kana duba waɗanda suka fito daga kabari shi kuma ya fito ne daga cikin dabbobi saboda wato ya samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ranar ya kwanta yana bacci malaman tarihi suna cewa abin ya auku a shekara ta bakwai, wato shekaru takwas da suka wuce yana bacci ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yushiru ila rajulaini ashqarain ga annabi yana nuna wasu mutane jasur guda biyu ya yi mafarki ya ga manzon Allah manzon Allah yana nuna waɗannan mutane guda biyu kumratun fatiya yana cewa an jidni an kizni min hazai ka tseratar da ni daga mutanen nan guda biyu manzon Allah yana ga shi fasai ka ba fadi an sai ya razana ya farka ya farka a razane to dama a ka'ida ta sunna idan ka yi mummunan mafarki abin da ya dace shine ka ɗauki ruwa ka yi alwala ka yi sallah Allah zai kare ka daga wannan mummunan mafarkin mafarkin ba shi da kyau kai mafarki ka ga manzon Allah yana cewa ka ce ka kare ni daga waɗannan mutane biyu sai koma ya kwanta fara'al manama bi aini yana sake kwanciya sai wannan mafarkin da har yanzu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wasu mutane jajaye guda biyu yana cewa ka cece ni daga waɗannan ka kwato ni an ciji ni shine ka taimaka min an kizni min hazai fasai ta bai sake farkawa wa sallah wa nama yayi alwala ya sake yin sallah kuma ya kwanta kaga karo biyu kenan fara'ahu aidan marratan salisa yana sake kwanciya sai ya sake wannan mafarki dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasai kaza kaga ya nuna cewar mafarkin ba sau ɗaya bane ka kwatanta da mafarkin da wannan sarki yayi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni ara ni fa ina ka gani wato kamar ba sau ɗaya bane wannan mafarkin ya yi mafarkin in ya sake kwanciya sai ya sake mafarkin ya sake kwanciya sai sake fice yake kai wannan mafarkin duk yanda aka yi sako ne a nemo wanda zai fassara min to abin da ya faru da Nuruddin Mahmud Zanki kenan ya yi ta mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma karo na uku din nan yace lam yabka naumun bacci kuma wato ya kare ba zai sake kwanciya ba wannan mafarki sau uku kuma mutum guda manzon Allah ana mafarki da shi ga abin da yake faɗa yana da wani waziri wazirinsa yana daga cikin salihai ana kiransa Jamaluddin Al-Mawsili Jamaluddin Al-Mawsili sai ya aika mar a wannan dare ya ce yana bukatar wannan wazirin ya taho fa arsala ilayhi wa haka ma waqa'a lahu yana zuwa ya gaya masa kai a dare guda ga fa abin da ya auku da ni mafarki sau uku ina da manzon Allah akan cewa ya ce shi in kwato shi daga wajen wasu mutane jajaye sai ya taimaka masa wa ma ku uzu ka tawadan me kuma kake zaune a yanzu ai tunanin da za ta yi ne, ina annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai yana madina manzon Allah wata tana madina jikinsa yana madina na aka binne shi saboda haka in kayan mafarkin manzon Allah yana faɗi haka sai ka je madina me yiwa wani abu na faruwa a can hmm. kuma wannan ita ce wato fassara mafi inganci in ka yi mafarkin annabi wa kwato ni ka kwace to ta ina za ka kwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce gawar ka bace saboda haka sai ya fita ce masa ukhruj al-ana ila al-madinati an-nabawiyya yanzu shawara ka ka shirya wato kayanka a kama jiya a je Madina waqtun ma ra'aita kuma wannan mafarki da aka yi kar wani ya sani in ji waziri kada wani ya sani to shi ke ga sarki ya tafi Madina واجتمع أهل المدينة في المسجد mutanen Madina sun haɗu a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jin labarin babban sarki mai ƙarfi a duniya gashi a Madina wa fi suhbatihi al-wazir Jamaluddin kuma tare da shi akwai wannan wazirin nashi fa qala wazir saboda haka sai wazirin ya je samu jama'a wa qad ijtama ahlul madinati masjid lokacin da mutane suka haɗu a masallaci ila sultan saboda suna buƙatar wato gaisawa da sarki shi da sai shi wazirin ke gaya musu sarki ya taho garin madina saboda ziyara ya taho ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi sallam wa akhbara ma'ahu amwalan bi sadaqa ya zo da dukiya mai yawa saboda ya raba wa mutanen Madina sadaka faktubu man inda kun haka ku rubuta sunayen duk mutanen garin nan faktabu ahlal madina kullahu saboda haka sai aka rubuta sunayen mutanen garin gaba daya wa amara sultan bi futurihi sarki yana gidan da ya sauka ya ce mutane su taho duk mutanen gari kowa ya zo ya karbi kyauta da kansa an yi yayi mafarki sau uku ya kuma ga mutanen da manzon Allah ya nuna masa saboda ka tun da manzo a Madina yake bari ya zo Madina idan ko mutanen suna garin Madina zai gari ba yanda za a yi a san inda mutanen suke yi a ce to akwai kyauta ka san dan adam da san kyauta kowa zai zo. fa yu'tihi wa ya'muruhu bil isra sarki na zaune wannan ya zo sarki ya bashi a gaita ya juya ya tafi ya za a ne fabbatin na duk mutane ya zama to sun kare sun watse ya ce ina mafarkin nan da na yi babu kuskure a kansa sarki yace hal baki ahadun lam ya'khud shay'an min sadaqa akwai wanda ya saura a garin nan wanda bai karɓi sadaka ba kazo da a a kowa ya zo a ku dai tunani tafakkaru wa ta'ammal ku tunani anya babu wanda ya saura a garin nan wanda bai zo ba eh lam yabqa ahadun illa rajulayn ba shakka akwai wasu mutane biyu a garin nan magarabi mutanen yamma ne ba larabawan nan ba ne mutanen yamma ne saboda haka jajayen fata su biyu magrabiyai ne ta ya tanawala min ahadi shay'an mutanen kirki ya kai sarki wato saboda kirkin su duk garin ba su roƙon kowa ba ka ne in suka karɓi bashi wa huma salihani ne. mutanen kwarai ne mawadata yuktirani sadaka alal mahawi suna yawaita ba da sadaka ga mabukatan garin Madina saboda haka suna gama faɗa ya sarki ya ji hankalinsa ya kwanta kamar an zuba mai ruwaye ya tabbata mafarkinsa gaskiya ne wa qala alayya bihima ku je ku kawo yin su fa usiya bihima sai aka kawo su ana zuwa da su fara'ahu marrajulaini lazaini ashara annabi sallallahu alaihi wasallam ilayhima yana kallon su ya gansu sak yanda ya gansu a mafarki ga manzon Allah yana nuna su kuma ga hoton su tsaffu yana cewa an kizni min hazai fa qala lahu min aina antum da kuka zo garin nan ku dai ba ƴan Madina bane ko fa qala suka ce biladul maghrib mu mutanen Morocco can yammacin duniya ji ilaha jayni mun taho saboda aikin hajji ne فاخترنا المجاورة في هذا المقام عند رسول الله saboda haka muka zaɓi mu zauna a garin nan da yi makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace yace udduka ne ku ga amin gaskiya ina magana da kuke ƙarya ce musamman ma a bazari a ah, wannan shine kawai abin da ya kawo ku mutane yamma ne sosai da wurin da nisa mun tawo muka ce in dai za mu zauna a ƙasar nan ba inda ya dace mu zauna ba ce Madina inda aka dinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu eh, sai shi mutumin yake cewa aina manzilu kuma ina masaukin nasu yana so ya gane ina masaukin su yake da ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ukhbira bi annahuma fi ribatin bi qurbi al-hujrat al-sharifa ashe inda suka sauka ɗakin da suka sauka yana kusa da ainihin ɗakin da kabarin manzon Allah yake dinne wa asna alaihi ma ahlul madina mutanen gari sai suka ji labari ai fa ga mutanen kirkin nan sarki ya rike a ku zo mu je mu samu sarki waɗannan fa mutanen kirki ne ba san sarki bai sani ba sai kai dade waɗannan akwai azumi akwai sallah akwai sadaka ana gaya mu sarki wai fita hankalin su kare damu da su ya fita eh, eh, tunaninsa suna ziyaran baƙi su ziyarci makabarta ta baƙi su je ku ba ziyaran makabartan Uhud fa huma, sarki dai bai kula da su ba saboda shi ya san abin da ya kawo shi yace a rike waɗannan mutane biyu wa hadara ila manzilihima yace mu je gidan da aka shiga da shi sarki ana zuwa gidan aka duba ba a komai ba sarki yace ku bani dama ni zan yi bincike da kaina bakiya sultan ya tofu fil baiti bi nafsihi sarkin da kansa yana zagaye daki inda suke فرفع فقيرا في البيت هنا لقى تابرما فرأى سردابا محفورا سيغلو سوء كسونا دقائك الناس ينتهي إلى صوت الهجرة الشريفة wannan loton ya yi saitin an tona rijiya a kai ta ƙasa ana tafiya sai an isa kabarin manzon Allah ta ƙarƙashin ƙasa lokacin ne fa farka asin nasu da mutane hankalin ke tashi lokacin mutane suka razana suka gane waɗannan mutanen banza ne sarki ya sake tambayan waɗannan mutanen usduqani hala kuma kuma da labarin gaskiyar al'amarin bayan sun samu horo suka yi ikirari da cewar an bi annahuma nasraniya ne su kiristoci ne sun yarda da wannan suka tabbatar da kiristoci ne ba aka kuma nasara kiristoci da ke yankin wato europe su suka yi wannan shiri aka hada da su mutanen morocco yanda za su taho da yake maroko kasar musulmi sai aka hada da musulman maroko fi hajjaj magariba alhazai da suka taso suka shigo tawakkal wa aqahuma amwalan azima an ba su dukiya mai yawa wa amaruhuma me abin da za su yi idan sun taho idan sun taho Madina at-tahayyul li surqati jasadin nabi sallallahu alaihi wasallam su yi iya dabarar da za su yi su sake sace jikin manzon Allah su kai musu turai shi ne ake su wa kana ya fira ne laila saboda haka cikin dare suke tono tonon kuma babu ɗan adam da zai ji ana tono saboda tsaban makirci idan an yi tonon an yi tonon sai a ɗebo ƙasar suna da wani riga da suka yi wanda cikinsa an masa wani babban bel sai a rika tura kasan a ciki sai a shiga makabartan baki da safe kamar an tafi ziyaran makabarta sai a tafi can nesa sai a zubar da kasan saboda haka idan an sake tonowa haka za a yi sai mutanen gari na ganin suna yawan shiga makabarta ai waɗannan akwai yawan ziyara ziyaran mamata ba san cewa suna kai kasan da suke tonowa ne suna zubar da shi a can ba sarki ya hukunta kisa gare su bayan ya hukunta kisa gare su sarkin bai bar garin ba sai da ya wani tsari ya sa aka tona loto ya zagaye kabarin manzon Allah rami ya zagaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya zagaye aka narka arfa shine lead wanda karfe ne da ke da saurin narkewa sannan yana da tauri yana da karfin gaske aka narka ƙarfe aka cika tun daga sama har karkashin ƙasa ta ko'ina aka zagaye kabarin manzon Allah bayan an zagaye shi fasara haular hujjar sharifa surun eh, suwar eh, ya zama wato surun arfasu wani kago ne ya zagaye kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ta karkashin ƙasa kago na ƙarfe sannan sama aka kuma yi wani katangan wanda ne ibn qayyim biya cikin littafin da yake waka yana cewa a duniya babu dan adam da kabarinsa ya samu tsaro irin na manzon Allah babu dan adam da ya samu kabarinsa ya samu kulawa irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yau kace zaka isa kabarin manzon Allah ta karkashin kasa to sama da shekara ɗari takwas da suka wuce tun tuna an riga an magance wannan shekara ɗari takwas da tamanin da ɗaya da suka wuce aka yi wannan an riga an narka karfe ba za ka isa gare shi ba ta saman ƙasa ba ka tanga guda uku ne ba yadda za a yi dan adam ya isa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sarkin nan ya gama haka sannan ya shirya sai da yawan nan tsaro ga kabarin manzon Allah kafin ne sake komawa ainihin cibiyar mulkin sa amma kafin ya tafi sai da ya bar doka Allah yusta'mala kafirun fi amalin min al-a'mal kada a yadda a ba ma wani kafiri aiki cikin ayyuka da ya shafi al'umma a garin Madina sannan sai ya bar labarin nan malaman tarihi da yawa sun ba da shi malaman tarihi da dama yana littafin wafa'u rufa tarihin Madina yana littafin shaharatul zahab akwai shi da dama cikin wato abubuwa na tarihi wanda ba babu ko shakka a kai saboda haka Allah kan sa mafarki ga yakan turo mafarki ga sarki idan yana kamanta yana kamanta adalci kuma mafarkin zai taho mar a kai. yanzu kaga sarkin nan da ya zamani da annabi yusuf alaihi salam abin da yake faɗa ni ina ta gani in an fassara kalma din da haka ina ta gani, ina ta mafarkin ga abin da ke faruwa ya ce wa ɗan majalisarsa su fassara mar me suka ce قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين قالوا لما جلسة فكت أبغاق أحلام domin abin da ayar alkur'ani ta tabbatar mana kenan ya ayyuhal mala'u aftuni qalu abghaqu ahlami ba wai an tara wasu bokaye da malaman duba da sauransu a yan majalisa ne sarki ya ce ku gaya mu fassara mafarkin da suka ce a babu wannan mafarki naka ai yayi ne abu gafu ahlali wato yayi mafarki ne asali idan aka ce abu gafu eh, asluhu al-huzma min anwa'il hashish wato kamar ciyayi abin da ya zama ciyawar da ba ka iya tara ta wuri guda shi ake ce ma abu wato mafarkin da yayi kamar mafarki ne wanda ba a iya fassara shi wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimin a karshe dai suke cewa mu ba masana bane ma wajen fassara mafarkai bare ma mafarkin ka nan akwai kamar wato hada hade a ciki an samu saniya mai kiba saniya ramamma zangarniya kore zangarniya bushashe ne hada kuma zangarniya da saniya wannan mafarkin akwai shirme a ciki ba mu dai sani ba kawai to me ya faru a fada wa qala allazi علی أمتنا لا أنبئکم او da ummatin bayan wani lokaci ne lamirin da yake magana da shi yana magana ne da sarki amma ka dubi yana magana da sarki ala wajen ta'awi maimakon ya ce zan ba ka labarin fassarar mafarkin nan ka aike ni amma sai ce zan ba ku labari saboda girmama sarki saboda haka me ya faru a gaba siddiq to an tura wannan mai hidima ga sarki din ya taho kurkuku ya shigo ya samu annabi yusuf alaihi salam me yake ma annabi yusuf yusuf ayyuha siddiq yusuf mai yawan gaskiya kaga ana kwanta da hankalinsa eh, kaga annabi su kuma malami ne ya gane wato karka yi fushi dan kaga ban dawo ba ban zo na gaida kai ba a rabu wa zai dawo da bayan ya fita wai ya zo kai da kai amma annabi ya riga ya gane ba yanda za a yi mutum ya fita fursuna kuma ya rika komawa bai gaisuwa kaga yana neman tsautsayi ya sake komawa to amma sai ya kan man da hikima Yusuf ma ku masu gaskiya ne hmm, gaskiya wanda ya nuna cewar wa'azin Annabi Yusuf yayi tasiri gare shi ya yarda Annabi Yusuf ne gaskiya ne aftina fi sab'i baqaratin shimali kama na fatawa ga mafarki da yi shanu guda bakwai shimalin masu kiba ya akuluhunna sab'un ijafun wasu shanu guda bakwai ramammu suna cinye su wa sab'i sunbulatin khudrin da kuma wasu zangarniyoyi na wato hatsi koraye wa ukara ya bisatin da kuma akwai wasu zangarniyoyi daban busassu wannan shine mafarkin da sarki ya yi. kuma ni na ce a bani damar in zo kurkuku ya same ka ka fassara mana la'alli arji'u ila nasi akwai tsammani in koma ga mutane la'allahu ya'lamuna da fatan za su samu ilimi za su samu amsar abin da wato mafarkin nan ya kusa a nan akwai abin lura da zamu abin lura a nan shine za ka yi tunani lokacin da ya tuna kamar yadda Allah ya faɗa wa qala allazina jami'u ma wadda kara ba'da ummati me yasa a lokacin da ya tuna sakon annabi yusuf alaihi salam bai gaya ma sarki take ba yana da hankali domin idan a lokacin ya ce ma sarki akwai wani da muka zauna a gidan yari ga abin da ya faru ga abin da ya faru zai zama yana da rashin hankali zai zama yana da rashin hankali don sai an bi doguwar hanya karshen ta ma sarki ya sa a hore shi horon da za a mai kuwa shi ne don me yasa kuntu ne faɗa ba sai yanzu to sai ya ji yana so ya tabbatar yana da hujja saboda haka yasa ya zo ga Annabi Yusuf alaihi salam ce ga mafarkin da aka yi idan ka fassara mana to yanzu mun samu madogaro na fitanka kaga sun samu ilimi suna da hujjar da za su cire ka daga fursuna shi sa yace la'allahum ya'lamu ya'lamuna manzilataka min al-ilm idan na faɗa ban zo ba a samu wannan fassaran ba zai zama korafi ne kawai amma yanzu idan ka bani amsa na kai baka je ba sai zan fassaran nan ta dace da gaskiya to za su gane akwai wani babban mutum a gidan fursuna wannan shine hujjata kaga wannan um, um, wanda wanda yake gaban sarki din yana da ilimi al-imam sa'di cikin tafsirul karim rahman mujallal na shafin ɗari bakwai da tiskin da ɗaya ya ce wa haza naziru ibharin lahi qabla adam wato abin da shi wannan mutumin yake so ya yi misali shine abin da ya faru da annabi adam alayhi salam da shi da mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya fara tambayan mala'iku ya ce musu ku bani labarin sunayen waɗannan mala'iku ba su bayar ba kazu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana amma sai Allah ya ce wa annabi Adam alayhi salam أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم النبي آدم lokacin da Allah سبحانه وتعالى yake ka faɗi sunayen waɗannan fa'allamahum asma'a kulli shay annabi adam ya gaya musu sunayen komi take mala'iku sai suka gane annabi adam ya samu daraja ya samu falala sama da wanda shi yasa iblis ya kama hasada to sannan kuma kamar yadda zai faru ne a ranar kiyama shi kuma a lokacin da aka tashi a filin kiyama mutane suna neman yadda za a yi ceto saboda haka Allah zai musu ilhama sai mu yan adam ilhama ku yi nemi ceto kafin Allah ya yi muku hisabi saboda ka sai su tafi ga annabi Adam har sai a zo ga annabi Nuhu a gangaro ga annabi Ibrahim a zo ga annabi Musa alaihi salam a zo ga annabi Isa alaihi salam fayatazirun ya'tazirun waɗannan annabawa duk za su ce ba aikin mu bane sannan sai a zo ga manzon Allah ana laha ana in ji annabi ai wannan dama aiki na a lokacin manzon Allah duniya za ta gane darajarsa da musulmi da kafiri a wannan rana kowa zai gane darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan ke cewa abin da nake so da kai tsarki yayi mafarki ya koyi tambaya ga yan majalisa ku bani amsa game da mafarki na ga abin da suka faɗa wai suna ganin ma mafarkin sarki shirme ne kaji wai yayi da sauran to inda za fassara wannan mafarkin to ‘yan majalisan ba su iya fassara ba babu wanda zai zama kusa da sarki a duniya a yau sai kai annabi shi ne hikimarsa ko bare ma Allah madaukaki ya riga ya ga mana a suratul mujadala yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat duk wanda ya rike ilimi to zai samu martaba to abin da zamu lura anan wato shiga fursuna yakan zama alkhairi ga al'umma gaba ɗayanta fursuna yana iya zama alkhairi ga al'umma gaba ɗaya ba lallai bane ya zama mutanen banza ne ke shiga fursuna ga annabi Yusuf ba lallai ba ne ya zamanto duk wanda ya shiga fursuna sai ya lalace ga misali da wannan da ke gaban sarki ka lura da kyau inda bai shiga fursuna ba da bai haɗu da annabi yusuf ba da bai samu ilimi ba da bai san annabi yusuf alaihi salam ba lokacin da sarki yayi wannan mafarki da ba a samu mai fassara wannan mafarkin ba to babu shakka da al'umma ta halaka domin wata musiba ta tinkari kasar masar a lokacin amma kaga dalilin fursuna sai zama mahaɗa na alkhairi don haka fursuna yana iya gyara mutum gashi an samu wani ya shiga fursuna ya fita kuma ya zama dalilin ceton al'umma Allah ya samu ne, me ya faru gaba ala ta ما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون haka tasra'una sab'a sinina darban yana rufe bakin su sai annabi Yusuf alaihi ya fassara mafarkin yadda ka san wasan yara saboda dama a jiki tasra'una sab'a sinina da'aban ku kama noma daga yau sai kun shekara bakwai ka'in da na'in shine da'aban bi jiddin wa ba kakkautawa ba dare ba rana ba rani ba damina domin farin da ke tinkara ku yana da girman gaske ku kama noma ba ma hafassun duk abin da kuka girbe fasaruhu fi sunbulihi to ku bashi a zangarniya kar ma kar ma wato a shashi bari a cire ƴaƴan a sa a buhuna a a bashi a zangarniya illa kalilan sai dai dan kadan ma ta da wanda za ku ci amma duk abin da aka noma a bashi a zangarniya sai ta sawa a rumbu ana ajewa kawai kaɗan wanda za ku wanda za ku wanda za ku ci shine wanda za ku cire shi daga zangarniya wato shine wanda za a yi shafan sa kadru suna sun fi sunbulihi abinda za ku yi duk sa'ilin da aka yi girbi a bar amfanin gonar a ainihin karansa a bashi a karansa kaga annabi Yusuf ya karantar da su ilimin da mutum ma taba sani ba domin ba su da wannan ilimi a duniya a lokacin liyakuna Abu abqa wa ab'an an isra'il fasad malaman tafsiri duk sun tabbatar da wannan kuma musulunci shi ya kawo wannan ilimi ta hanyar annabi Yusuf alaihi salam idan kana son kai ajiyar amfanin gona ya dade kar ka raba shi da ganganiya ka bar shi a yadda yake din nan saboda Allah ya sanya masa wannan zangariya daga farkon shiransa har zuwa nunansa babu wani kwaro wanda ya cutar da shi to idan ka bi wannan tsari na Allah sai ka samu kariya amma ka ce bari yi dabara bari buge shi a sa abu huna a nemo maganin kwari karshe wata rana ka ci kai maka mutu ka bashi a zangarniyarsa shi kenan walakin kalilan kalilan la tusrifu fihi kuma bayan kun yi noman annabi yusuf anan ya karantar da mu wani abu fama hasattun fazaruhu fi sunbulhi yace illa kalilan ya nuna cewar duk noman da za ku yi ku yi iya kokari ku ga cewa kaɗan kuka ci sauran dukkan haji la tusrifu wanda za ku cin ma ya zama babu barna a rage abin da ake ci daga yau adana kawai za a yi litan tafi ubihi fi sab'i shida akwai shekaru bakwai da suke zuwa nan gaba wanda za a yi tsananin fari masu wahala ne tsanani sab'u sunin allati ta'aqubu hadhihi sab'a mutawaliyatin akwai shekaru bakwai da za su biyo bayan waɗannan da na gaya muku wa hunna al-baqaratul ijab waɗancan shekaru bakwai da suke zuwa waɗanda za a yi fari a ciki su ne aka nuna ma a suran wato shanu ramamu Allah ya akunna sima waɗanda suke cinye shanu masu kiba shekaru bakwai ɗin za su yi kutara, tara waɗancan shekaru bakwai ɗin sun zo su cinye wanda shi ne mafarkin sarki akwai abin da za mu zore da shi a nan wannan mutum ya taho yana tambayar annabi yusuf alaihi salam annabi yusuf take ya bashi amsa dan eh, ba sharadi amma nan gaba zaka ga kuma lokacin da aka dawo gare shi yayi sharadi me ya bambanta su ai saboda wannan ilimi ne sannan kuma da jin mafarkin halaka ce ta samu al'umma wannan malamai suke cewa idan musiba ta zo gari to ba daidai bane mutum ya ki da taimako ya ce sai an biya shi kamar misali yaƙi ya faɗo gari kai makeri ne sai ka ce masarki ba zan kera makami ba sai an biya ni wanda kuma yaƙin nan ya haka sai zai haɗa. haramun idan musiba ta zo ƙasa to duk gudunmawar da za ka bayar ka bada saboda kai ka take annabi Yusuf ya bada gudunmawarsa na ilimi saboda a kare kai daga musibar da take tinkara su sai ya ce a gaba ثم يأتي من بعد ذلك ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد bayan waɗannan shekaru guda bakwai da kuka tara abinci to wasu shekaru guda bakwai masu wahala masu tsanani suna zuwa za su zo ya ati ne ba da zali ya akunna ma kaddamtu lahunna su waɗannan shekaru bakwai su ne za su cinye abin da kuka adana musu dama ko riga kun shirya musu da sun zo sun tarar da abinci illa qalilan mimma tusilun sai dai abin da zai rage muku wato annabi Yusuf yana gaya musu duk iya abin da kuka tara waɗannan shekaru bakwai za su cinye sai dai kaɗai abin da kuka adana na iri sai dai iri da ake warewa saboda mutum idan ya yi girbi ai ba duka yake cinyewa bai kan ware iri shine abin da ke nufi da mimma ma abin da kuka kuka tare saboda ya zama iri gare ku dan noman gaba kaga ya gama fassara mafarki ko a to annabawa suna idan ka roƙe su abu su sai sun ma ƙari annabi yusuf alaihi salam an zo da tambayar mafarki bari ya ƙara musu ya kuma kara musu da ilimi na annabci me yace musu thumma yati min ba'd zalika amun fi yughathu nas wa fihi ya'sirun thumma yati min ba'd zalika amun sannan bayan waɗannan shekaru sun wuce duka an iya mafarkin sarki kenan mafarkin sarki ya riga an gama fassara amma bai tafi sai da annabi su ya ƙara mar kuma wani ilimi bayan waɗannan shekaru akwai shekara guda da za ta zo a baya wannan shekarar tana da albarka mai yawa kaga babu ita albarkin fihi yughasu nasu a cikin wannan shekara ana ma mutane ruwan sama akan kira al-mafaru al-gaisu idan ruwan sama ya zo da albarka idan damuna ta yi kyau akan kira ruwan sama al-gaisu ruwa mai albarka wannan shekarar da za ta biyo bayan su za zo za a ruwa mai albarka za a za a samu amfanin gona daban-daban wa fihi ya'tirun a cikin wannan shekara za su iya matsan ababen sha waɗanda ake matsawa kamar kamar eh, mai kamar rake da sauransu za a iya samun waɗannan ta wato ta dalilin albarkan wannan shekara wannan shine wato ajin lura na goma sha shida wanda annabi Yusuf alaihi salam ya ƙara musu da ilimin da musu tambaya ba saboda shi ilimi kullum kai ƙari a kansa shine yafi lada shi yafi albarka kar ka tsaya ira iya abin da aka nema ka rika karawa saboda ilimi har abada ba a fara ba ce riba ne don haka tun da shi wannan da ya zo ga annabi Yusuf ya ce yana son a fassara mafarki dan ta dalilin fassarar mafarki darajar annabi Yusuf za ta bayyana a fadan sarki shi ne sai annabi ya ce to bari ƙara maka da ilimin ma da ya fi na fassarar mafarki wanda ilimi ne na annabci ni ba ma malami ba ne annabin Allah kar ka haɗa ni da ƴan majalisar sarki wato magana ce cikin magana na ilimi don haka ya gaya masa wannan ƙari da ya ƙara masa wannan aya wannan fassara mutumin da ya tashi ya tafi da ya zo ya faɗi wannan fassara gaban sarki ya ƙara sarkin yana da basira sai ya gane ai sarkin bai yi wata wata ba ya da a kawo sarki amma dai nan za mu tsaya a Allah subhanahu wa ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah mu ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك